الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم صلاه وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم a yan uwa a musulunci ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake sadarwa a wannan fili namu mai tarin albarka a wannan tasha tamu mai albarka africa tv 3 a wannan fili namu na mu gudu tare mu tsira tare kamar yadda muka sani a wannan fili namu yana tattaunawa ne dangane da abin da ya shafi zunubi da ka iya janyo wa ɗan adam fishin Allah subhanahu wa ta'ala to amma menene amfani fa'idar tattaunawar fa'idar ita ce mu san wannan zunubin don kar mu fada cikin shi ka'idar in san sharri don in kare kaina daga sharrin ba don in aikata sharrin ba to yau insha Allahu za mu tattauna ne dangane da wani zunubi wanda ya fi shafan 'yan uwa mata wanda kuma zunubi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci mai aikata wannan sai dai lil'asafi shadid za ka samu wasu matan suna aikatawa sannan kuma suna su aikatawa kansu su aikatawa wasunsu menene wannan shine abin da ya shafi mace ta rika ƙara gashin da ba nata ba ma'ana ga yadda Allah ya halicce ta sai shaidan ya yi mata wahayi ta canza halittar Allah subhanahu ta'ala ta hanyar ɗaura wani gashin da ba nata ba dama wannan wahayin shaidan ne da ya ce wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah lalle sai na yadda na yi na sa su sun canja halittar Allah to daga cikin irin wahayin shaidan da ke fadawa cikin 'yan uwa mata shine canja halittar Allah ta hanyar ƙara gashi a kansu bayan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa wata mata ta zo wurin shi take cewa ya manzan Allah tana da ya wadda 'yan nan ta wani ciwo ya kama ta wanda a sanadiyan wannan ciwo gashin kanta ya zube sai take tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan yar za ta aurar da wannan yar kuma wurin biki ba a so a ga ainihin amarya ba tare da gashi a kanta ba sai ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam afa asidu sha'araha shin akwai laifi idan har na ƙara mata wani gashi wanda ba nata ba ku kalli wannan fa matar tana da idan muka kalli maganan uzuri za mu iya cewa tana da uzuri saboda wadda za a mata ƙarin gashin ba ta da gashi lakin me yake faruwa a wurin mu yanzu mai gashin ce ta raina wanda Allah ya mata take ɗaukan na doki ta sa a kanta to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kulle wannan kofar ya gwada maka mara lafiya ma ba a bashi damar yayi haka ba ina ga ke mai lafiya lafiyar ki kalau kawai kin raina abin da Allah ya miki shikenan zaki kara kin ɗauki wahayin shaidan to a nan wurin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kawai yayi la'ana Allahu alwasilata wal Allah ya la'anci mai yin aikin ƙara gashin da wacce take nema a mata ma'ana wacce take neman a mata da mai yin aikin ma wacce take zama ta rika ƙarawan tana karkashin la'antar Allah wacce ake ma duk suna ciki kenan da alfa'ila da maf'ula dukkansu suna karkashin la'anar Allah to ku kalli duk zunubin da aka ce masa sakamakon shi la'anta ta Allah subhanahu ta'ala ta faru ga ɗan adam to ba ƙaramin wahala ba ne domin shi la'ana malamai suna fassara shi shine ainihin a kori mutum daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ku ji kalmar ma a tsardu min rahmatillah koran mutum za a yi duk abin da aka ce kora ne kuma za ka samu ai ba cikin daɗin rai ake yi shi ba to lallai ya kamata mata mu natsu mu gane irin kwalliyar da ya kamata mu yi mu gane irin kwalliyar da addini ya yarda mu yi mu tsaya a daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da mu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wastaqim kama umirt ka tsaya a iya inda aka tsaya a tsayar da kai kamar yadda mai ahalari ma ya gaya mana wa ya kifa inda amrihi ya tsaya a inda aka umarce shi kar mu wuce gona da iri wurin ado mu kasance insha'allahu a tare da mu a shirin mu na gaba za mu sake ɗaukan ɗaya daga cikin ƙila wani nau'i na ado da mata suke yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan ado kafin wannan lokacin nake ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh